Assalamu alaikum al'ummar garin Gombe ni ne dai na kuna kusan comedian daga garin Zamfara ina al'ummar Arewa maso gabas ku kasance da mu domin gane yau kanku wasan sallah yawa yuni Allah la duk wanda bai kallo wannan wasa ba da kun ba kallo ya fashi tafiya ba Allah ya tsira kai ko na lahira sun so a ce ina a ce suna da rai su zo su kallo wannan <laughs> to ku zo kuma in ba ka wannan rinci da Allah zama mutum balle balle ka zo ki zo ku zo kowa ni ma zan zo domin gane ma idon ku wasan gargajiya da na ladu za a fito a tashi a baje irin a barar da shi ta ko ina ka ji babbafawo da kake ji kuɗin shiga ba tsada ɗari biyar ne ka na zan gocewa ne ka ɗaya miƙo man ɗari biyar ɗan irin iya ne din nan za ka miƙo man za ta fashe a full face john sam za a haɗu a tashi a baje a laɓarɓashe ina godiya mutanen gombe godiya nake alƙala lafiya da nisan kwana gombawa allah ne babbafawo dau arewa ina kuke